ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون kuma don Allah ya tabbatar da gaskiya ta bayyana musulunci da mabiyansa saboda abin da zai fito fili na shaidu akan gaskiyarsa kuma Allah ya ɓata barna da abin da yake bayyanawa na hujjoji akan bacinta ko da mushrikai ba sa son hakan Allah zai bayyana shi